I had a discussion with the executive director of the World food program. And we agree that I will lead the Zero Hunger Strategic Review in Nigeria. Tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo ke kaddamar da shirin nan na kawo ƙarshen yunwa da aka yi a nan Abuja, inda yake cewa ya tattauna da babbar daraktar hukumar abinci ta duniya, kuma ya amince zai jagoranci shirin a nan Najeriya don duba ababen da Najeriya ke bukatar yi don samun nasara. Sustainable Development Goal Number 2 called Zero Hunger. Chief Obasanjo ya ce muradi na biyu cikin muradin ci gaba masu tsarewa na majalisar ɗinkin duniya na magana kan kawo ƙarshen yunwa inda ya jaddada samar da abinci da inganta aikin gona mai ɗorewa nan da shekara ta 2030. What Nigeria needs to do to achieve zero hunger Cibiyar bincike ta duniya kan aikin gona a kasashe masu zafi ita ta jagoranci kaddamar da shirin a nan Najeriya da ya haɗar da masu ruwa da tsaki a dukkan sassan aikin gona. Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma shugaban kwamitin aikin gona na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu na daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi. An zauna tun tsakanin watan Afrilu da watan Mayu na bara aka fara wannan nazari aka samu matsaya akan abubuwan da za a iya yi a inganta harkar noma. Ƙari kan abin da gwamnatin tarayya take yi gwamnatin tarayya an bayar da wani tsari na matakan da dauka na inganta harkar noma kowa san wannan wannan ba kishin wannan bane ba yan excellence idan muka duba wannan matakan da kake magana akan su kana da kwarin gwiwa nan gaba kadan Najeriya za ta daina shigo da abinci daga kasashen waje insha Allah burin mu shine mun zabi wadansu kayayyakin amfanin gona da Najeriya suke ci nan da shekara kaza na shekara biyu kamar su shinkafa su alkama na shekara biyu uku za mu kai ga halin mu abin muke noma za mu ba kawai mu ci bin wannan za mu ci za mu samu da kai kasar kasar na tambayi Alhaji Sani Dangote duba da ire-iren waɗannan shiri da ma manufofin gwamnati kan aikin gona ko yana jin haƙa iya cimma ruwa idan muka samu shugabanci na kwarai shugaba kuma ya tsaya a kan wannan aƙida na lalle ƙasar nan sai ta ci da kanta ni na tabbatar cewa kafin shekara ɗaya da rabi ko biyu babu wani abincin da 'yan najeriya suka san shi suka saba da shi da najeriya ba ta wadata ƙasar ba har ma ta fita da shi ƙasar waje hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria